Wani batu dai na daga cikin matakan da gwamnatin tarayya ke ɗauka na samar da wani asusu da za rinka amfani da shi wajen gyara hanyoyin mota na ƙasar nan waɗanda galibin su ke zama tamkar tarkon mutuwa ga matafiya yanzu haka dai akwai ƙudurin dokar kafa wannan asusu a gaban majalisar dattawan najeriya wadda kwamitin ta na ayyuka da sanata kabiru ibrahim gaiki jagoranta ke duba yiwuwar ƙara farashin man fetur da kuma dawo da shingayen biyan harajin amfani da hanyoyi a matsayin hanyoyin samar da kudade ga wancan sabon asusu da za a kafa. Sunana Isa Sale wanda aka fi sani da ɗan Isa. Mm. Magana karin kuɗin mai idan da yiwuwa ma mu muna da muradin a ce an rage wannan kuɗi daga ɗari da arba'in da biyar ya dawo ko da naira ɗari ne ko da bai kai na gwamnatin baya da ta sayar ba. Fasinja wallahi tallahi idan ya zo ka gaya masa kuɗin mota tunaninsa yake kai ne ka ƙara masa kuɗin ina na alhaji jamilu kaira direba ne ni a matsayin mu na yan najeriya da shugabannin namu za su taimaka mana su mana hanyoyin ba sai an su karɓi kuɗin toli ba saboda najeriya tana da arzikin da za a yi mana gyaran titina a sun da yanzu suna kuka to ina da an kara kuɗin mai. Wasu direbobin motocin jigilar fasinja kenan a nan Kano. Shi kuwa wannan direban da ke tafi jigilar daga Kano zuwa jihohin Arewa maso gabashin Najeriya na cewa Ahmad Yankwai. Ina zuwa Yola, ina zuwa Jalingo, ina zuwa Maiduguri, ina zuwa kuma Benue. Kamar mu yanzu muke ɗauka kayan nan mu tafi Taraba, mu tafi Yola. Wallahi azimi in ka duba abin da zamu kashe daga nan in zaka yi cin hanci da ɗan sanda da soja zuwa Rosafti wallahi sai ka kashe dubu uku sannan zaka sauke kayan. To dan an yi wani sanda da za hana karɓar kuɗin wannan ma'aikata da Rosafti da ɗan sanda da BIO da soja wallahi ne ina farin cikin wannan dawar tole dan wallahi sabon salon cin ma da aka nuna yanzu aka fito da shi in ka je sai ka biyo dan sanda sai ka yi ce ka fito baya sannan ka riko abin da kan na ba da suke ko da babba shi sannan yanzu ka ce bai dubu ne ka dau dubu ka bai sannan zai bar ka wuce ce je kungiyoyin gwagwarmaya ce cewa sun yi nazarin makomar talakan Najeriya karkashin wannan sabon yunkuri barista Audu Bulama ne shugaban kungiyar bibiyar haƙoƙin 'yan arewa ta arewa concern citizen idan aka ce nnpc ta kara naira biyar biyar to ita ma sa za ta yi a cikin wannan farashin na template din daga karshe mai sai ya dawo naira ɗari da hamsin shekara ɗaya da ta wuce lokacin da aka zo aka ce za a kara farashin man fetur daga naira tasa'in da bakwai zuwa naira ɗari da arba'in da biyar sai mataimakin shugaban ƙasa yake cewa talakawa su kwantar da hankalinsu idan aka buɗe kasuwar farashin litan mai zai zo ya faɗuwa bakatasa ta yadda za a zo a siya ƙasa ma da yadda da yake amma yanzu bayan shekara guda ba magana faɗuwar farashi ake ba waɗansu 'yan majalisa ne suka zo suna neman a ƙara ma farashin wai saboda su suna so a dinga ba da wata naira biyar kaga wato kira ne wanda mu tun asubar fari muka yi tofin alatsi ne ana cikin ƙangin wahala abincin da za a ci yana gagaran mutane sannan kuma za a zo a ce za a ƙara farashin man fetur illa ƙara farashin man fetur kuma a Najeriya ba iya mai mota mai mota yake shafa ba yana shafa duk wani abin da za ka sani ko za ka yi amfani da shi na masarufi ne sai dai har yanzu kungiyar mamallaka manyan motocin da kwan kaya da galibin 'yan Najeriya ke ganin suna taka rawa wajen lalata hanyoyi a Najeriya ta gum domin kuwa a lokacin da na ziyarci shugaban kungiyar na ƙasa baki da Alhaji Kasim Batayya ya ki cewa uffan game da wannan batu. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya